Shalom. matasa barka da warhaka barka da sake saduwa a wannan ranar domin gabatar muku da shirin labarun matasa daga ɗakin maganar studio Kalangu. Kuna tare da taku a ko da yaushe ni Rakiya remi da Gora ta Fanta Shamsula Fantastic ya kike. Alhamdulillah Gora lahiya ta lau. Da yau mi gabatar mu matasa. haka ne gora a jiya asabar goma sha hudu ga watan nuwamba ce ta kasance ranar kasa wacce aka keɓe wa matasa masu jagoranci mu kawo muku ƙarin bayani a kan wannan ranar a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo tarihin maryam abdulsalai wacce ta lashe gasar sarauniyar kyau na bana sai mu liƙe filin mu bayan mun ji ababen da ke labari a duniyar motsa jiki. Kai, Gora, ni ban ma san akwai wata rana ta musamman da aka keɓe matasa masu jagoranci ba, amma kun gaskiya ina son ƙarin bayani. To, ba ni aron kunnuwan kinan wurin. Ga <laughs> Wannan ranar dai wata ma'aikatar da ake ce ma Kabine Leader da Afrik ita ce ta azata bara a shekarar 2019. Isa Garba Amadu babban jagorar ma'aikatar Leader da Afrik, ya yi muna ƙarin haske. rana ce ta matasa da za su ɗauki aniya bisa ƙirƙirar masana'antu ba wai batun horo ne kaɗai ba horo ne da zai sa su sake tunani wajen ɗaukar mataki na kawo ci gaban tattalin arziki musamman wajen yaƙi da rashin ayyukan yi a Nijar. A yayin wannan taro mun shirya waɗansu horo a cikin jihohi takwas na ƙasar nan bisa harkar masana'antu bisa tsarin dabarar ƙirƙirar masana'antu ga matasa. Mun yi ƙididdiga mun mun zaɓi shahararru goma da za su zo su ɗauki aniya a gaban hukumomi kenan mu kuma za mu taimaka musu da horarwa da kuma kayan jari Gwara bari mu je jihar Tawa domin ganin yadda matasan garin ke tattalin filayen banzar garin. Kai masha Allah gora lalle waɗannan matasan sun yi ƙoƙari duk da kin san a wasu wajajen matasan ne ke ɓata garuruwansu da kansu. Ke dai bari mu saurari wannan rahoton da abokin aikinmu Habibu Garba ya haɗa mana. Kowace rana matasa da dama na adar suna kwarara a wurin taruwar jama'a na garin tawa. Matasan na shawarar wannan wuri sosai kuma ana gabatar da wasannin yara iri daban-daban motoci masu shiryawa kayan lilo da ma filin wasan kwallon kafa. Sai dai bambam da wuraren jama'a na sauran jihohin Nijar kamar na Yamai a tawa kuɗaɗe ake biya a shiga mai yaji guda suke biya su kuma matasa dala ɗari. Mai kula da wurin ya yi ƙarin bayani a game da wannan bambanci. Kuma waɗanda ka ganin cewa filin ya yi kaɗan saboda in abu na da sauƙi zai sa abu ya yi fagai wasu waɗanda bai dace su shiga cikin jama'a ba su shiga in yana da sauƙi zai sa wasu su shigo gaskiya ga al'ada samdi kana ganin yare da yawa musamman 'yan lakwal don ana shirya musu keso refers ga waɗanda matasa da ba su iya zama ba su je wurin da suke kira wurin randa ba tsarinsa ya dace a biya kuɗaɗe kafin a shiga Dala ɗari jika guda ina ganin yayi idan ba a sa wannan farashin ba jama'a suna iya tururo shigowa ko an gayyaci mutum ko ko ba a gayyace shi ba ina ganin wannan farashin wata hanya ce na shiga ba wani damuwa kuma ga tsaro mai kula da wannan wurin ya ce matasan tawa suna alfahari da shi kuma yana tunanin inganta shi ta hanyar saka layin yanar gizo wato intanet nan ba da jimawa ba Gora yanzu bari mu leƙo garin Gaya inda a cikin satin da ya gabata aka shirya wasannin tankaɗe da rairayen 'yan kokowar da za su je neman takobi a gidan wasa. Haka ne gora 'yan kokowa goma sha bakwai ne aka zaɓa a duk jihar ga rahoton da Fadal Alu ya shirya mana. A cikin yanko kowa goma sha bakwai da aka zaɓa an samu ɗaya daga cikinsu da bai gani, kanan kuma ɗaya da zai shiga kwamɓalar sai da yawo cikin kwamin shidda da ke cikin gundumar gaya uku kacal suka halarci tankaɗe da rairayen da aka yi. A bayanin da Bala Sule mashawarci na gunduma ga batun kokowar gargajiya ta gaya An samu halartar karamar hukumar ta tanda da yalu da kuma gaya. A ranar mun tantance 'yan kokowa goma sha bakwai, inda daga cikinsu akwai ɗan kilo 65 wanda shine zai wakilci kokowa ta Sediyawola. Matasan 'yan kokowa da aka rere na gaya gurinsu guda ne shine samun takobin ƙasa. Sunana Suleiman Halidu, muna ta shirye-shiryen tafiya zaɓe na kokowa. Fatan da nake yi shine ne Allah ya bani sa'a duka wanda na ɗauko a kokowa na samu sa'a a kan shi. Amman kamin nan sai sun samu wucewa ga tankaɗe da rairayen jiha da aka tanada ranar 21 zuwa 26 ga watan Nuwamba a Loga. A wannan karon ma 'yan kokowa goma sha bakwai za a zaɓa domin wakiltar jihar Doso ranar ɗaya ga watan Janairu mai zuwa. Kora sai takaitaccen mu na yau kin ce za mu ji wace ce sarauniyar kyanmu ta bana ko? Kwarai kuwa gora Maryam Abdulsalai kenan bayan takara da sauran 'yan mata da suka zo daga kowace jihohi na kasar nan ta ta Nijar. Macen da ta fi kyau a kasar Nijar shekara 23 gare ta ɗaliba ce na ajin masta fannin sadarwa shafuffukan yanar gizo. Babban alfahari ne gare ni in wakilci kasar Nijar a bangaren kyau. Kasar Nijar kasa ce mai kyau da ta kumshi arziki masu yawa waɗanda ba a san da su ba a ƙasashen ƙetare. Ina farin cikin bayyana su ga duk faɗin duniya. Ga wannan hali mantar tata ta haɗa da gurin ci gaban 'yan mata. Ina so in kawo tallafi na cikin tsarin bunƙasa incin mata, balantana ma na 'yan mata, don a sa su makarantun boko, don su samu ta cewa. Ina so in samu goyon bayan duka 'yan ƙasar Nijar. Babban burina na farko shine in ziyarci duka faɗin ƙasar Nijar. Jihohi kalilan ne na samu damar ziyarta kamar su Difa, Madawa, Tawa da Agades. Eh, A ganin Ibrahim Shebu, mamba na kwamitin tsarin Miriam Abdulsalai ta san abin da take so. Abun ya yi kyau, tsarin ya kamata ta samu goyon baya kafin mu kai ga wannan sakamako mun wahala. Amma idan aka goya mata baya tana iya kai labari. Yarinya ce mai hazaƙa da sanin abun da take so. Shi kuma Muhammadu Sale wanda shine na farko da ya yi Benin in matashiyar tun tana da shekara goma sha shida a cewarsa komi na iya faruwa. Abin bai riske mu ba saboda tana matuƙar sha'awar abin tunda duka abin da kake so lalle lokacin da ta fara aikin yarinya ce amma tana son aikin kenan kun ga ko za ta samu abin da take so. Kamar yadda Pierre Corneille ya faɗa halitta da ake haifa mai kyau darajarta bata da auni na shekara. shekaru. A shekara 23 Maryam Abdullahi Saleh ita ce sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gasar cin kofin Afirka na kwallon ƙafa wato kan na 33 zai gudana ne a watan janvier na shekara ta 2022 a kasar Cameroon saboda cutar coronavirus. Haka ne gora kasashe 51 ne za su karawa domin a tantance 24 da za su halarci wasa. A nan muka so ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar a kan layin Airtel ba tare da kumbiya ko da laba.